الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأولين والآخرين وقاتل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد yau za mu yi majalisi na goma sha tara cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani da muke a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alkur'an a wannan gari namu na kano allah ya ƙara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau sha tara ga watan ramadan hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai da ta daidai da takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da da ta miladiya za mu tashi a aya ta saba'in da bakwai inna wa'adallahi haq amma kafin nan ga tambayoyi da aka turo wannan eh, ya addu'a ya ce Allah ya saka ma malam da alkhairi ya ji ɗan iyayen da suka rasu ya sa a gama da duniya lafiya amin ya ce malam ina da tambaya dangane da yanayin aikinmu wani lokaci muna samun cases na zina inda waɗanda abin ya shafa sukan amsa cewa sun aikata wani lokacin har da ciki ko maganar neman aure a irin wannan yanayi iyaye ko dangi sukan shigo su nemi a sasanta a tsakaninsu ba tare da an kai batun gaban alkali ba tambaya ta ita ce shin ya halatta a shari'ance a yi irin wannan sulhu ba tare da an kai su gaban alkali ba da cewa laifin yana da alaƙa da haƙƙin Allah na haddi. To, ni ban gane wani irin aiki ne na ba. Lauya ce? Eh, so, na'am, a matsayi na, a matsayin ku na lauya, a wannan ba zai ɗauke miki aikin hizba ba amma aikin hizbar da zaki ne aikin hizbar da lauya zai yi sorry na cewa mace aikin hizbar da lauya zai yi a nan eh, shi ne wa'azi Shi ne yin wa'azi a tsoratar da su Allah a kan abin da suka yi amma abin da ya shafi hukunci to wannan kuma zai koma ya zuwa ga a kai maganar batun alkali shi batun a a wato in sun zo suna fatawa a kan abu daban yake da yin itirafi a gaban alkali domin hmm. itirafi a gaban alkali shine su je su shaida kan cewa sun yadda sun yi wannan laifin suna neman azartar da haddi a kansu kamar yadda aka samu na ma'i da alganibiya amma wannan idan sun zo sun yi wani abu wanda yake ba a gaban alkali ba kuma ba da niyyar wato ikirari akan laifi ba amma da niyyar warware wata rigima ko wani abu da zai taso tsakanin shi tsakanin su waɗanda suka aikata laifin to wannan ba abu ne wanda yake dole sai an kai gaban alkali ba don haka baya a lauya a ce sai ya kai magana gaban alkali tare da cewar yana da wajibin ya yi wa'azi yana da wajibin ya yi wa'azi yayi inkarin munkari kan abin da suke a musamman in ya zamanto cewa daga alamun akwai alamun kan cewa babu nadama a cikin abin da suke suna tunanin yaya kawai za su shawo kan mushkilan ne ba sa duban irin girman abin da suka aikata tsakaninsu da Allah da jin cewa suna nadama to a nan wajen sai ya isar da wajibin al'amru bil ma'aruf wan an anil munkar wallahu da sannan wannan ce, limamin unguwarmu ne ya je ya yi rantsuwa da a kan karya. kuma ba shi da aiki sai gulmace gulmace kowa ya san shi ba kuma yi da mutane shine na je na shiga na fita a kwamitin masallaci aka hana shi ba da sallah da gano ni ne na shiga na fita shine yake gaba da ni baya kula ni malam nayi laifi kuma an ce ba a gafartawa wanda suke gaba da azumi malam yanzu shine a aiki a ciki a shine a ciki ko ni ne eh, wannan abin da kai wannan daidai domin wanda ya zamanto cewar ya shahara da wannan abu ko kuma kai ka san abin da yake yi na aikin fasikanci musamman wannan fasikanci ne na gaba fasikanci na gaba wanda yake baya buya wanda wannan fasikanci yana daga cikin abin da yake wato a sanya rashin kima da rashin daraja da rashin martaba ga limanci da ita kanta sallah saboda haka a nan wajen a kawar da wannan daga limanci sannan ya ayyana domin fasiki wanda yake sananne ne ya bayyana fasikanci bai cancanci ya yi limanci ba ya to liman ratibi A wai sallar tasa bata inganta ba amma wannan matsayi na cewa ya to liman ratibi matsayi ne wanda shari'a ta girmama shi har annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abin da ake bukata ake nema a cikin liman idan haka wanda ya sifanci da sifa wanda suke ka fitar da shi daga sifar adala sifar adalci irin wannan rantsuwa da alkur'ani akan karya to wannan hakika abinda kai kayi daidai amma kan cewar ba a gafarta wa waɗanda suke gaba da azumi ai shine yake gaba da kai ba kai ne kake gaba da shi ba saboda haka shi ne laifin yake a kanka kuma domin abin da kai ka aikata ba ka yi ba ne. a kan cewar sai masa bisa da kulle duk da ka ce ka shiga ka fita wato ka ɗauki matakai dai waɗanda suka dace domin a cire shi daga wannan saboda haka abinda da kai sa'ayi ne da kai na islahi eh, sa'ayi ne kai na islahi Allah ya ba da lada sannan wannan ya ce shi kuma ina da tambaya game da ni ne zan shiga itikafi amma ina limanci amma ina limanci ko ba da gudunmawa a wani masallaci da ba a shi zan yi itikafi ba shin malam na iya zuwa in ba da sallah a wancan masallacin ko kwana biyu a cikin kwana goma ina badawa ba tare da na tsaya in dawo ba tare da na tsaya ba sannan in dawo ko kuwa a in dai ka fita domin ka je ka yi ba ka ba wa mutane sallah itikafin ka ya kare ba ka da wannan damar ba ka da wannan damar domin in dai har ibadar itikafi kake so ka haƙura da limancin mana kada ya zama to limancin da kake yi kana yin ta ne domin wata sha'awa taka da ba ka so a ce yau ba ka nan ba ka ne liman ba an dai za ka yi itikafi a kayi niyyar tsare kanka a cikin masallaci ka tsare kanka iya waɗannan kwanaki da za ka yi na goman ƙarshe ɗin amma in ka fita domin wannan fita ba fita ce wadda take ta jaza maka fita a cikin itikafi da mai itikafi baya fita sai fita ta dole shine kamar zai je bayan gida ko zai je ya samu abin da zai ci a wajen masallaci to shine ake masa ruksa akan wannan amma mutum ya fita domin biyan wata bukata ko domin ziyarar mara lafiya duk da aiki na alhairi ko domin tafiya ko domin raka jana'iza ko domin tafiya wani waje ya nemi ilimi ko kamar wanda mai wannan tambayar ya je ya bayar da sallah duk wannan abu ne wanda yake fita ne daga cikin itikafi kuma idan mutum ya yi wannan itikafi nasa ya rushe ya rushe dole ya sake yi kuma a bisa ka'idan malikiya abinda ya kubce masa sai ya rama su Allahu ta'ala a'lam sannan yake da akwai ɗan uwanmu kuma uba da ƙungiyar izala ya faɗi sunansa yana buƙatar addu'a nam alhaji ibrahim buba jada yana buƙatar addu'a domin ya kasance a kwance ba lafiya na amƙware da gaske muna da labarin rashin lafiyar alhaji ibrahim buba jada Allah ka ba shi lafiya Allah ka tayar da kafaɗinsa Allah abin da yake abin da ya same shi ya sanya shi ya zamanto kafara a gare shi ne mai tambayar cewa yana so eh, yana so ya itikafi amma matarsa ta hana shi saboda haka yana daga cikin sharaɗin itikafi sai ya sami yardan matarsa kuka baya daga cikin sharaɗin itikafi to yi sai ka kasa gane wane ne mijin wane ne na abin da ya sa nace haka abin da ya sa nace haka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan matar ɗaya daga cikinku ta nemi izinin mijinta ya ba ta dama ta je masallaci to kada ya hana ta kaga ita mata ita aka ce ta nemi izinin miji in za ta je masallaci saboda haka idan haka nan matan annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga itikafi Aisha ce ta nemi izini ita ma ta shiga sai Hafsa ta ce mata ita ma ta neman mata izini wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ma ya ba ta izini sauran da suka ga haka sai su ma suka shiga to kaga sun nemi izinin annabi sallallahu alaihi wa sallam mace ita ce za ta nemi izini ba namiji ba mace ita za ta nemi izini ba namiji ba Allahumma illa idan ya zamanto cewar tana ganin akwai garari ga rayuwarta ga amincin zamanta in baya to a wannan lokaci tana da haƙƙi ta ce ita fa a sai dai ya ɗauki wani mataki ko dai ya kai ta inda za ta samu aminci ko ya wani shiri wanda zai zamanto ta samu aminci ko kuma ya haƙura da itikafi saboda ba ta kariya wannan wajibi ne shi ko itikafi sunna ne ba a tozarta wajibi domin a rayar da sun domin a yi sunna saboda haka idan ba zai iya shirya mata abin da zai soke wannan wajibin nasa ba to a nan wajen ba zai shiga itikafi ba ba dan ba ta baki izini ba eh ba ba ta da haƙƙin ta baki izini ba wai dan ba ta baki izini ba sai dan wajibin da yake a kansa na killace ta da ba ta aminci da tsari da da ba ta kariya ba zai yiwu ba yayin da ya shiga itikafi wallahu ta'ala a'lam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 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وقسر هنالك المبتلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركموا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تعملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون الله جل وعلا يتفكر تجنحك كيها قلت inna wa'dallahi haq haƙiƙa lalle alƙawarin Allah gaskiya ne fa ma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum to ko dai idan ma muka nuna maka sashen abin da muke musu alƙawari na narko kan zai same su aw natawaffayannaka ko kuma muka ɗauki ranka ilaina yurja'un to gare mu dai za su dawo wannan sake nana ta umarni ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam kan yayi haƙuri saboda surar ta sauka ne akan aran gama da waɗanda aran gama ta hujja da waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah waɗanda ake gaya musu ayoyin Allah suke garewa. to a cikin a farko Allah madaukakin sarki yake inna lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد sannan kuma yace walaqad atay wato mu lallai haƙiƙa wato tabbas za mu taimaki manzanninmu da kuma waɗanda suke imani a rayuwar duniya da kuma ranar da mala'iku masu yin shaida suka miƙe suka tsaya a gaban Allah wannan alƙawari ne na nasara Allah ga manzanni wanda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine cika makin su saboda haka alkawari ne daga Allah cewa zai taimaki shi sai aka ce masa fasbi kuma aka kawo misalin annabi Musa aka ce wala kad atina Musa al-huda wa awrathna bani Isra'ila al-kitab wani na daga jinsin taimakon da Allah ya yi ma manzanni shine ya buga misali da abin da Allah madaukakin sarki ya yi ma annabi Musa ya ba shi littafi na shari'a kuma ya ba ma bani Isra'il ilimin littafi. A wannan alkawari na nasara da Allah ya cewa zai ba shi nasara sai Allah ya ce fasbir ka yi haƙuri inna wa'adallahi haq fasbir inna wa'adallahi haqqun fastaghfir li dhanbika fasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar aka ce masa yi hakuri alƙawarin Allah gaskiya ne wato nasara za ta zo wannan kuma da yake an ambaci taƙibar waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah alladhina yujadiluna fi ayati Allah Allah alladhina yujadiluna fi ayati Allah bighayr alladhi alladhi annar yusrafun alladhina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fa sawfa ya'lamun idil aghlalu fi a'naqihi an faɗi makomarsu na wato halakar da za ta same su to wannan nuni ne akan cewa Allah maɗaukacin sarki ya yi alkawarin ya yi musu narkon cewa zai halakar da su to ka gaskata wannan al'amari kai haƙuri akan ka saurari hukuncin Allah shi ne wannan kun ga daban yake da wancan umarnin da aka ce na haƙuri aka sake maimaita wato kai haƙuri akan ka saurari wato saukar hukuncin Allah wanda yake da muhala ke zo tabbas zai zo to ko dai mu nuna maka a rayuwarka ka gani to ka ka. to wannan haka yake ka gani Allah ya nuna maka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya nuna maka ranar yakin Badar inda aka karkashe su aka karkama su a matsayin ribatattun yaki ranar Fatu Makka yanda aka zo aka tattura aka tozarta su a suka zo gabanta suna tubabu suna kaskantattu ranar yakin Hunain inda Allah madaukakin sarki ya juya bayan da su ne suke da su ne suka yi a suka suka yi kamar za su rinjaye akan musulmi Allah ya juya abin Allah ya sanya nasara aka karkashe su to Allah ya nuna masa wannan shine fa imma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum jawabin shine ai aifa za ka al'amarin kamar haka ne zai kasance wato za ka gani din auna tawaffayan naka ko kuma mu ɗauki ranka wato kafin abin da Allah ya musu alkawari ya zo ka gani da idanka kuma ma haka ne ya faru fa ilaina yurja'un ai gare mu za su dawo ba ku cewa za su to da haka alkawarin Allah gaskiya ne ko Allah ya nuna ma wato bayinsa ya nuna ma annabawa da mabiyansu a rayuwarsu su ga nasarar ta sauka halakar makiya Allah ta gudana ta tabbata sun gani sun yi farin ciki da wannan ko kuma Allah maɗaukakin sarki bai hukunta haka ba to ƙarshen al'amarin tun da dai makoma zuwa ga Allah take hukuncin Allah ya tabbata kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa imma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون idan ma muka wato nuna maka abinda sashen abinda muka alkawarta musu ko kuma muka ɗauki ranka fa ilaina marji'uhum to ai makoman su zuwa gare mu ne inji Allah kuma Allah shahidun ala ma yaf'alun sannan mai shaida Allah mai shaida ne akan abin da suke aikatawa wato ba ruwanka da natijar ka kale Allah ya yi sa wato za a so a ga irin ƙarshen waɗanda wato suka yi ɓarna. Allah maɗaukacin sarki ya kama su tun a nan duniya kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya nuna a kan maƙiya addinin Allah a tarihin musulunci da kuma ko a yanzu ma muna gani yanzu kamar irin yadda tun da dai ƙarshen wajen Allah za a koma ai iyakar ƙarshen hukunci kenan ba za ka gudu daga mutuwa ba ka ga mutum ya yi duk ɓarnar da zai yi sannan ya zo ya zama toto zartacce wulaƙantacce saboda abin da Allah ya zai sanya masa kafin mutuwarsa da kuma yadda mutuwar za ta zo tun da mutuwa ita ce ƙarshen ƙasƙanci ga ɗan adam an ɗauke shi babu shi ku duba wannan wanda ya yi mummunan ta'asar cikin shugabannin generalin Isra'ila da kuma ya zamanto prime minister su Ariel Sharon Ariel Sharon wanda shi ya jagoranci zubar da jini da kisan kare dangi da aka yi ma ɗan gudun hijira ɗan gudun hijira na Palestine a Sabra da shatila a cikin Beirut 1982 ba 1982 wanda aka kashe mutum sun kai wajen 3,500 shi ya jagoranci wannan da taimakon yan masihiya da taimakon kirista da taimakon kirista makiya a addinin Allah tunda akwai kirista masu son zaman lafiya wanda ba su yadda da wannan ba amma falangis haka suka yi kamar yanzu ne wanda waɗansu kiristocin ƙasar nan suke haɗa gwiwa da Isra'ila don a yaƙi musulmin ƙasar nan don a suna dukkan wani musulmi so a wajen su ɗan ta'addani dukkan wani musulmi ɗan ta'adda ne da irin abubuwa na sakin baki da suke yi jagororin waɗansu daga cikinsu jagororin addininsu suna irin waɗannan manzanni saboda haka al'adunsu dama ya riga ya gabata to haka take da Ariel Sharon take wannan mummunan kisa Ariel Sharon daga ƙarshe inda abin da ya zamanto ya samu bugun zuciya ya samu stroke kai da ya shekara kusan kai da shekara takwas yana kwance kamar kabeji ba haka ake ce kamar vegetable kamar kabeji babu rai amma dai yana kan injina har ya mutu a shekara ta hudu. kafin ya mutu kafin ya mutu an ma manta waye ariyar sharon wanda ma yake magana. to sannan kuma fa wajen Allah zai koma fa ilaina marji'u gare mu ne makomar su take saboda haka idan ma wani ya zo ya yi cegantakar tasa Allah bai nuna ma karshen sa ba ko kuma bayin Allah suka rasu kafin shi to ai makomar su zuwa ga Allah ne kamar yadda waɗansu daga cikin kafirai duga ba samu ba su ɗanɗana abin da suka ɗanɗana ba sai bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a yamama yaƙin yamama lokacin da aka yi lokacin halifancin sayyidina abubakar wanda Allah ya yi ishara gare shi a cikin suratul fath Allah ya yi ishara da na'am na'am farkon ayan nake so كل المخلفين من الأعراب فتدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون wannan ‘yan yakin waɗanda ishara ne ga yakin yamama da za'a. waɗanda suka yi gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗansu su wanda sai a lokacin yakin yamama aka kashe su kamar shi musailima musailima al-kazzab ne da awar annabci da saja wadda take ita ma take da wacce ita ma annabiya ce har ya aure ta wato annabi ya aure annabiya a cewar su duk haka Allah ya kawo ƙarshen su a lokacin yakin Yamama amma kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai nuna masa ba amma duk ɗaya ne a wajen Allah domin gaba ɗayan su wajen Allah za su koma da haka wannan rarrashi ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya haƙuri alƙawarin Allah gaskiya ne haka nan ma musulmi wajibi ne ni haƙuri mu san cewa alƙawarin Allah gaskiya ne irin abubuwan da yake addabar al'ummar musulmi da irin abubuwan da kafirai suke yi na gana ma musulmi azaba da zalunci da suke a bayan ƙasa alƙawarin Allah gaskiya ne in ma dai Allah ya nuna mana tun a nan duniya ƙarshen su ko kuma Allah ya ko kuma Allah ya ɗauki ranmu daga baya azabar Allah ta sauka a gare su ko ma su gama a nan duniya amma za su je su haɗu da Allah mu dai fatan mu yayin da in har Allah zai nuna mana halakar azzalimai to kar Allah ya sanya mu a cikin azzalimai ita ce addu'ar da Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qawmi zalimin ya ubangiji na in ma dai ka nuna min abin da ake kai musu alkawarin narko na azaba a kan su to ya ubangiji na karkata ni a cikin azzalimai Eh, wato ya zamanto azabar ta sauka a kansu, su mu kuma Allah ya amintar da mu to sannan Allah ta'ala ya ce wa laqad arsalna rusulan min qabli haqiqa mun aiko da manzanni gabanin ka minhum man qasasna alayhi daga cikin su akwai waɗanda muka baka labarin su wa minhum man lam naqsus alayhi kuma daga cikin su akwai waɗanda ba mu ba su labarin su ba ba su labari ba mu ba ka labarin su ba kuma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi ba baya kasancewa ga wani manzo ya zo da wata aya sai ba sai da izinin Allah wato sai da hukuncin Allah na abin da Allah ya kaddaro cewa wato abin ayar za ta tabbata a lokacin to idza jaa amrullah to idan al'amarin Allah ya zo shine wannan izini na Allah wannan hukunci na Allah na ayar da manzo ya zo da ita ubiya bil haqq sai ai hukunci da gaskiya wa khasira hunalikal to a lokacin nan kuma a wannan yayi da hukuncin Allah ya zo ayar Allah ta zo a hannun manzo al-mubtilun mabarnata fi sitabi fi asara suwaye mabarnata wato masu jayayya domin masu jayayya da gaskiya suna kawo ƙarya domin suna ganin ƙarya za ta iya ruguza gaskiya wato wannan shi ma Rarra shi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tabbatar da zuciyarsa akan cewa akan abin da abin da yake akai gaskiya ne daga Allah kuma wannan sunnar Allah ce tare da manzanni da kan cewa kuma shi ba shi ne manzo na farko ba bal Allah ya aiko manzanni da yawa wannan sunnar Allah ce kuma sanin cewa Allah ya aiko manzanni wannan sani ne mutawatir a cikin tarihin bani adam cewa Allah ya hmm. aiko manzanni abu ne wanda yake yana cikin ilimin tarihin ɗan adam gabaki ɗaya sani ne mutawati babu wanda zai inkarin wannan sai wanda yake mukabara sai masu girman kai kamar waɗanda suke kiran kansu na ambata muku a wato waɗanda suke kiran kansu za haya critic wato masu wai zurfin tunani wajen suka akan abin da ake da shi na ilimin tarihi na ɗan adam su ne har suke inkarin ma kansu ai ba taɓa ma wani wai annabi Musa ba tatsuniya wato kamar yadda ake gizo da koki ka san Bahaushe yana kan bayanin gizo da sauransu akwai wanda taɓa ganin gizo amma ka ga labaran gizo nan tuni da yawa har an san yaya gizo yake an san irin ɗabi'arsa to wai wato kamar yadda kuma za a samu wani karakta a cikin fim a ƙirƙiro shi a yi shi to wai haka annabi Musa yake shine har wani wanda yake kirista ne ya yi musu raddi ya ce annabi musa ya fi ƙarfin wato tunanin ɗan adam ya suranta ɗabi'a irin ta annabi musa ballantana har ya ce zai yi ta ta zamanto karakta wanda yake ita ce aka da ita aka a ya fi ƙarfin haka to sanin annabawa da zuwansu abu ne mutawatiri ba wanda zai inkarin wannan sai wanda zai inkarin abin da yake wato kamar intarin inkarin hudowar rana bayan rana ta hudo saboda haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da wannan hakika yace wallahi tabbas mun aiko da manzanni gabaninka to manzannin Allah suna da yawa ba wanda ya san adadin sai Allah tun daga shi ya ce minhum man qasasna alayhi daga cikin su akwai wanda muka muka baka labarin su ne wanda Allah madaukakin sarki ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam labarin cikin alqur'ani wanda ya ba su ya ba da labarin sa a cikin alkur'ani ya ambace su da suna shine guda 25 din nan guda 18 a cikin suratul an'am wa habna lahu ishaq wa yaqub wa min dhurriya wa nuhan hadaina min qabl hada na farko kenan annabi nuhu wa min dhurriyatihi wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyatihi daud wa sulaiman wa a'tida tukuna wa habna lahu ishaq wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl kun uku kenan wa min zurriyatihi dawud wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wakadhalika najzi al-muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as wa isma'ila wa yasa wa yunus wa sha bakwai kenan ku eh, kuma shi annabi ibrahim na sha takwas Allah ya ambaci su su sha takwas sannan kuma sauran irin waɗanda ya ambata a cikin a cikin a cikin suratul anbiya wa isma'ila wa idris wa dalkifl akwai idris da dalkifl sannan kuma a can cikin suratul fat wadhkur ibad wadhkur isma'ila wal yasa wa dalkifl akwai al yasa sannan waɗanda kuma ake shakka akan cewa ake babu tabbas akan annabcin su shine kamar nai da luqman amma a kunna ya in ma an tu'adhiba wa ma an tattakhidha fihim husna kaga ai wannan kamar Allah ya zan yayi zance da shi wanda yake shine alamar annabci amma ba lalle ya zamanto don Allah ya yi ishara ga yin zance da wani ya zamanto annabi ba kamar hawariyawar annabi isa hawariyawan annabi isa ba annabawa bane kuma gashi Allah yake wai ta auhaitu ila alhawariyina an aminu bi wa bi rasuli yayin da muka yi wahayi ga hawariyawa wannan bai mayar da su annabawa ba haka luqman wadansu sun ce annabi ne wadansu sun ce ga annabi ba to akwai kuma daga cikin annabawa wadanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ba da labarin su kamar yake akwai wani annabi wanda wato a tururuwa ta cije shi sai ya kona gidan tururuwar baki ɗaya to wannan kaga wani annabi ne wanda Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi amma ba a ambaci cikin annabawan alkur'ani ba saboda haka waɗanda Allah ya ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam labari akwai waɗanda labarin a alkur'ani qur'ani yake waɗansu ba a alkur'ani ba amma kuma akwai kuma waɗansu wanda ma Allah bai gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda annabawa suna nan tuni tuni inda har Allah ya ce wa in min ummatin illa khala fiha nadir babu wata al'umma face mai gargadi ya wuce a cikin ta saboda haka waɗansu ba za mu taɓa ma sanin a cikin tarihi cewa annabawa bane amma shi Allah ya san annabawa ne saboda haka wannan tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma cewa shi ba shi gege bane ba sabon abu bane a cikin sha'anin annabci amma kuma daga shi Allah ya rufa annabci shi yasa babu wani bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi da'awar annabci a ce Allah ya karyata shi ba wani wanda yayi da'awar annabci a ce Allah ya tona masa asiri ya tozarta shi ba wani wanda ya samu wannan wato sifar ta annabci bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka cewar Allah ya sanya shi shine khatamun nabiyyin ai haka yake shar'an wa qadara Allah ya shar'anta haka kuma Allah ya kaddara haka dan haka akwai wani addini da ya zo wanda za a ce wannan shine addini bayan addinin musulunci saboda haka ƴan qadiraniya da suke cewa su ma nasu addinin ahmadiyya da ƴan baha'iya da suke da'awar wanda yake jagorancin su annabi ne duk waɗannan mutane ne wato mutane ne waɗanda makiya addinin musulunci su suke ɗaure musu gindi suna nema su nuna kan cewar su ma wato suna da wani rabo a cikin musulunci duk da ba su ce su ba musulmai suna da wasu musulmi ne amma kuma sun ce wato kamar wanda ya zo musu annabi ne da ya zo da tajididi da ya zo a matsayin wato masihu wato annabin ƙarshe da zai zo a cikin zamani kamar yadda Allah ya kamar yadda manzon Allah sallallahu yayi ce Allah ya alƙawarin Annabi Isa zai zo zai dawo kafin duniya ta tashi to su suke da'awar annaba waɗanda jagororin nasu suke musu da'awar annabci to Allah madaukakin sarki ya karya taso tona musu asiri shi yasa ba wanda ma yake shakka akan cewa akan kafircin su daga cikin musulmi to sannan Allah ta abu na biyu da Allah ya faɗa a wannan ayar shine babu wani annabi da zai zo da aya sai da izinin Allah wato sai da hukuncin Allah in Allah ya hukunta ba gaba ba gaban kansa yake yi ba kamar yadda annabi Isa ya ce a a anni anni a akhluqu lakum min at-tayr ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi yakunu tayran bi idnillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idnillah wato sai da izinin Allah bi ma'ana sai da in Allah ya kaddaro wannan abin zai faru to sanan sai wato ba da kacin kansa bane yake saboda haka annabi ba shi da iko ya zo da aya sai da yardar Allah da izininsa da tsarinsa dan wannan wato annabawa su suka fi kowa sanin Allah kuma su suka fi kowa ba ma Allah girmansa to sannan sai Allah ta'ala wato a cikin wannan yake nuna wato hikimar yake nuna wato sha'anin ayar Allah idan ta zo ita ayar Allah idan ta zo za a yi hukunci da gaskiya idan har Allah ya kawo ayarsa to lokacin nan hukuncin Allah zai tabbata ba za a sake sima mutane ba za a sake saurara musu ba domin abin da suke nema abin da ake nema daga gare su na su gane gaskiya yi amfani da tunaninsu da ayar da Allah ya sanya sun yarda sun yi aiki da shi suka nemi wata aya ta zo in har Allah ya aiko da wannan aya to qudiya bil haqq Allah zai hukunci da gaskiya shine tsakanin manzanni da masu karyata su sai Allah madaukakin sarki ya tserar da manzanninsa da wanda suke imani ya halakar da wanda suka karyata annabawa sannan kuma mabarnata masu jayayya domin rushe gaskiya sai su halaka a wannan yayi da azabar Allah ta sauka bayan wato sun ga abinda suke cewa a zo musu da shi mana inda a zo musu da shi mana a zo musu da shi mana to don haka kar wannan ya tayar ma da wato wato rarra shi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke cewa a zo musu da aya a zo musu da aya to zuwan aya ba haka take ba sai da izinin Allah sai Allah madaukakin sarki ya so saboda haka amma duk wannan duk da haka wannan bai hana kuma Allah ya ya nuna musu ayoyi din ba akwai daga cikin ayoyi waɗanda suke don aya ce wadda idan ta zo ba za ta hukunta azabar tumɓucewa ga baki ɗaya ga waɗanda da kafirai ba in suka karyata akwai kuma aya wadda take idan suka gani to shi kenan ba za a sake saurara musu daga kun ga kamar daga cikin ayoyin Allah ayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna makafirai da darewar wata da ayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da kafirai da tafiyar dare da ake da shi na Isra'i da Mi'raj kaga akwai waɗanda suka karyata amma wannan bai sa an halakar da su ba amma akwai aya da idan ta riga ta zo to ba za a saurara ma wanda ba za a saurara ma waɗanda yake sun karyata ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yace yawma ya'ti ba'du ayati ka layan fa'u, nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra randa tashin ayoyin ubangijin ka za su to rai da bai imani ba imanin ran ba zai amfane shi ba in da bai yi ba ko kuma bai yi wani aiki akan wannan imanin nasa ba to a lokaci ne kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ran da rana za ta fito daga yamma maimakon daga gabas to duk mutane za su yi imani kowa da kowa zai gaskata cewa wannan azama ma wa'adar rahmanu wa sadaqal musa wannan shine alƙawarin Allah ko manzanni sun yi gaskiya to amma a lokacin nan duk wanda da bai imani ba wannan imanin nasa a lokacin ba zai amfane shi ba ko wanda bai tuba ba ya aikata alkhairi akan aikinsa a lokacin nan ba zai amfani shi ba to saboda haka jinsin ayoyin da idan sun zo wato a nata suke tabewa jinsi ne daban da akwai tabewa ta har abada ta asara akwai kuma tabewa ta kekashewar zuci wanda sun gani sun kibi to sannan Allah ta'ala a bayan wannan rarrashi sai kuma Allah ya koma akan sake ambaton aya daga cikin ayoyi waɗanda suke nuni a kan ni'imar Allah ga bayi saboda Allah maɗaukakin sarki ya halicci mutane da sifar da kyakkyawar sifa ta karinci cewa karimi a cikin al'adar karimi wanda ya yi masa ni'ima ya kyautata masa to zai so kada ya saba masa ya bi shi amma wanda yake tantiri bai san mutunci ba bai san girma ba to shi ba abin da zai sanya shi ya bi sai kamangiya sai narko sai tsoratarwa to shi yasa duk nau'in guda biyu na da'awa Allah ya kunsa Allah ya tsare wannan surar da shi aka fara da janyo hankalin waɗanda kike da alheri a cikin ransu masu karimci ta hanyar tuna musu da ayoyin da ayar Allah wadda take nuna kadaituwarsa kuma take nuna wato ni'imarsa da tausayinsa ga bayi yace Allahu allazi na lakumul an'am Allah shine wanda ya sanya muku dabbobin ni'ima litarkabu minha domin ku rinka hawan su ta a ta'kulun kuma domin ku ci daga gare su wato waɗansu ku hawo su waɗansu ku ci dabbobin ni'ima su ne raƙuma da shanu da awaki da tumaki daga cikinsu akwai wanda kuke hawa su ne kamar raƙuma da wani waje ma har da shanu in ba ku hau ba ku tsora musu kaya ko min ta akulun kuma daga cikin su akwai wanda kuke ci dukkanin jinsin waɗannan guda takwas ana cin su wala kun fiha manafi kuma kuna da abubuwan amfani a tare da su kuna da abubuwan amfani musamman a nan ishara ne ga raƙuma saboda raƙuma ga balaraban daji raƙumi shine wato ana ce mata a safinatul bahr wato kwale-kwalen doron ƙasa kuma yadda ake da kwale-kwalen ruwa to raƙuma ga balarabe shine kwale-kwalen doron ƙasa to Allah ya sanya muku su ya miƙa muku su ku ci kuma ku hau wala kun fi ha manafi kuma kuna da abubuwan amfani akwai abubuwan amfani a gare ku wali tablughu alaiha hajatan fi sudurikum kuma domin ku isa ga cimma wata bukata ku wadda take cikin zukatanku wa alaiha wa wato domin a kansu ne za ku cimma wannan bukata wato ku tafiya domin ku cimma wata bukata ta ku bukata ta zo kana da bukata a can wani gari nisanci to sai ka ɗaura sirdinka ka akan raƙuminka ka tafi domin biyan wannan bukata wa alaiha wa alal alfulki tuhmalu kuma akan raƙuma din nan a kansu kuma a kan kwale-kwale ake ɗaukanku wato domin tafiye tafiyenku amfani da kuke da su waɗansu a kan raƙuma suna da yawa ana amfani da fatar a yi rigar fata wadda za ta yi muku maganin sanyi ana amfani da kofata, ana amfani da su wajen biyan sadaki yawanci a lokacin nan sadaki in mutum zai yi aure ana daga cikin abin da akan bayar sadaki taguwa da raƙuma haka nan ana biyan biya asalin biya da raƙuma ake biya raƙumi ɗari in ake kisan kuskure haka za a je a ɗaure su a farfajiyar filin dangin wanda aka kashe to duk wannan amfani ne da Allah ya sanya muku Allah ya sanya muku waɗannan dabbobi ya mallaka muku su sannan Allah ta'ala ya ce wa yurikum ayati kuma Allah yana nuna muku ayoyin sa fa ayya llahi tunzirun to wacce ce daga ayoyin Allah kuke inkari wato Allah yana nuna muku ayoyinsa daban-daban Allah ya tsara halittar nan a yanda ya tsara sa, don ya fitar da ayoyi da za su nuna mana girmansa da kaɗaituwarsa wanda shi kansa Allah jalla wa'ala yake kirari akan waɗannan ayoyi da kan cewa hayarsu irin yadda suke ba da yaƙini ne a kan cewar Allah gaskiya ne wato ayoyi da Allah yake nuna mana a cikin halitta da kuma a cikin sassa da halittarmu suna ba da suna ba da dalili na yaƙini akan samuwar Allah wanda duk zai ga ayoyin Allah da inkarin samuwar Allah to wannan sai mu'anidi sai mai saurin kai wanda yake shi ya ginu akan inkarin gaskiya ko da ta zo masa to saboda haka sai Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a nan ni'imarsa domin ahalul karam masu karinci su tunani su duba su gani me muka yi Allah ya mana waɗannan abubuwa me muka yi ya zamanto cewa wannan abin ba mu muka tsara ba amma duk Allah maɗaukacin sarki ya tsara rayuwarmu a cikin wannan duniya a haka muna da dukkan abin da muke bukata ya mana duk irin wannan gata to wannan sai ya sa ce hakika Allah maɗaukacin sarki gaskiya ne kuma wajibi mu gode ma Allah ta za mu gode masa to sai bai kyale mu da waɗannan ayoyi ba bai aiko manzanni su kuma manzanni su gaya mana me Allah yake so da mu kuma su nuna mana waɗannan ayoyi in mun manta da su su tuna mana su mana da su to haka nan tsarin Allah madaukakin sarki yake shi yasa yayi duniyan nan bai kyale mutane ba tare da manzanni ba ya sanya manzanni kuma da ya aiko manzan ƙarshe ya san ƙarfin haskensa ya fi ƙarfin ya bice saboda haka sai ya kaɗe ya sanya shi ya zamanto annabin ƙarshe ba zai sake aiko wani annabi ba saboda haskensa da ya zo da shi wanda ke cikin ƙur'ani da rayuwarsa da ya yi wadda sunnarsa ta tattara ta kai ƙarfin hasken da har al'amarin Allah ya zo wannan haske da zai bice ba wannan ya isa ya zamanto hujjar Allah akan halitta to sannan idan wannan bai wadatu ba to sai Allah madaukakin sarki ya aiko ya ambaci kuma dalili na abin da yake zai tsoratar da waɗanda yake su ba wato su a jin cewar zamanto masu karinci masu tunawa da baya masu tunawa da ni'ima su yi godiya yadda ta dace akwai waɗanda suke su butuli ne ba aka ba to su amfaninsu da musu gargaɗi mai tsarani shine Allah maɗaukakin sarki ya rufe surar da waɗannan ayoyi na gargaɗi Allah ta'ala ya ce, Afanam ya siru fil audi fayan zuru ake batun lalina min kwabalihim ganu akara min gumuwa shadda kowatan wa a tsaron fil audi fama a wana فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ألما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وعده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يق ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون Allah ta'ala ya ce afalam ya fil ard to dan to me yasa baki tafiya ba a bayan ƙasa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim su duba ga yaya ƙarshen waɗanda waɗanda wato suke gabaninsu ya kasance kanu akthara minhum sun fi su yawa wato sun fi su yawa a adadi wa shadda kuma sun fi su tsananin ƙarfi. wa atharun fil kuma sun fi su yawa yawan wato a gurabu na abin da suka yi a bayan ƙasa gidajensu da abin da suka gina na ci gabansu sun fi su barin wannan alamu fama azna anhum ma kanu abin abinda suka kasance suna aikata ma kansu suna tsororta ma kansu suna nema ma kansu da wadatar da su komai ba wannan faɗin ta afalam yasiru to idan wato ba ku wa'asu da ayoyin Allah da aka ambata ba waɗanda za su sanya ku ku yi tunani a cikin halittar Allah da halittun Allah to me yasa ba za ku yi la'asari da sunnar Allah wajen halakar da waɗanda suka tsare ta manzanni ba Shi ne, me yasa ba za ku idan ba ku yi wannan ba me yasa ba za ku tunani ba za ku tafiya ba a bayan ƙasa ku ga ya ƙarshen waɗanda suka kasance a wato waɗanda suke gabanin su tunanin su ga waɗanda suke a gabanin su wanda sun fi su yawa sun fi su a ƙarfi kamar adawa don har cewa suke waya fi mu ƙarfi kamar kuma waɗanda suke sun bar alamu kamar samudawa yanzu irin gininnika irin gininnika da muke yi yanzu irin gininnika da muke yi yanzu bayan shekaru ne zai saura yanzu ba rigima ake ta yi da badala ba a kyale ta ana cewa ta yi shekara nawa za a rusa ta to amma ka duba abin da waɗancan suka yi dubunnan shekaru amma har yanzu yana nan za ka haɗa da za ka haɗa ƙarfinsu da mu ka duba pyramid na egypt ka duba mada'in salih hmm, da irin abin da suka yi ka duba irin yanzu inda aka haƙo aka haƙo wurin adawa a al khali duk ka duba waɗannan ka gani mu ko kaga duk abin da muke ginawa ƙarƙari ƙarƙari wannan generation ɗinka ya riga ya tafi in ma ba a in ma ba a ba su rushe ba saboda tsoron ya faɗi ko makamancin wannan a zo a ce a zo a saya a rushe za a yi sabon gini za a yi plaza a yanzu da haka ake ba sai a rushe tsofaffin gidaje a ce za a yi plaza ka ji abin ita ma plaza bayan shekaru kaɗan sai a rushe ta a ce za a yi mall ba plaza za a yi ba mall za a yi eh. amma su kuwa abubuwan da suka yi gashi nan shekaru aru aru saboda haka sun fi barin alamu na abin da suka yi a bayan ƙasa amma abin da suka aikata bai amfani musu da komai ba abin da suka tsororta ma kansu mai suka tsororta ma kansu shine aikata abin da suka aikata na ƙaryata manzanni da jayayya da ayoyin Allah wannan bai amfane su bai wadatar da su komai ba da wannan karfin da suke da shi akan azabar Allah kar ta zo musu shi yasa Allah ta'ala ya ce mm. falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat yayin da manzannin su suka zo musu da hujjoji mabayyana suka zo musu da mu'jizoji da wahayi daga Allah wanda zai sa su imani farihu bima indahum min al-ilm suka yi alfahari suka rinka fariya da abin da suke da shi na iliminsu a bisa jahilcinsu suna ganin ilimi ne kamar yadda Allah ta'ala yake kul hal indakum min ilmin fa tukhrijuhu lana kuna da wani ilimi ku zo mana da shi saboda su mushrikai suna ganin abin da suka gada na al'ada daga iyaye da kakanninsu ilimi ne inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muhtadun wa inna ala asarihim muqtadun ai saboda suna alfahari da wannan cewa wannan abu ne wanda muka gada iyaye da kakanni kuma da shi ne za mu kasance a kansa na shirya to wannan fariyar da suka ita ta hana su bin annabawa sai eh, da annabawa suka zo musu da hujjoji mabayyana sai suka ce a'a abin da muke da shi ya fi abin da kuka zo da shi Shi ne jayayyar ai wanda surar ta zo ta amfana ta ambata a ciki jayayya da ayoyin Allah suna suna ganin abin da suke da shi na sani ya fi abin da annabawa suka zo. duk wanda yake zai fito na fito da abin da annabawa suka yi ko zai kalubalanci abin da annabawa suka yi to wallahi shi ne hujjatuhum jasibatun inda rabbihim wa alaihim ghadabun falahum azabun shadid hujjarsu rusassa ce a wajen ubangijinsu kuma fushin Allah yana kan su kuma suna da azaba mai tsanani to wannan hakanan suka yi duk al'ummomi a gabani hakanan ma yanzu idan aka zo ana gaya mutane abubuwan da ke cikin wahayi kuma wannan ba wai kawai wahayin addinin musulunci ba don su waɗanda suke inkarin addinai haka suke da dukkan abin da yake na addinai. ko abin da ke cikin littafin yahudawa ko na nasara duk haka suke bin ka da inkari da izgili suna cewa wannan ai magana ce ta kawai ai imani na wato imanin makafi ba tare da da wato bincike ba to haka nan suke kariya suke alfahari da abin da suke da shi na ilimi cewa su su ne scientist su ne suka san su ne suka san falsafa su ne suka san mantiki suka san logic su ne suka san tarihi su ne suke bincike suka san carbon dating suka san abin nan archaeology duk su san wannan kuma su archaeology din su bai nuna musu haka ba wato suka fito na fito da hujjoji mabayyana da annabawa suka zo da shi to yayin da suka yi haka Allah ta'ala ya ce wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un abin da suka kasance suna izgili da shi sai ya sauka a kansu shine azabar suna dariya da azabar in an ambaci azabar sai su sheke da dariya wai mu za a yi ma azaba mu ne za a ce wai wannan za ta zo mu ne za ai wannan abu ne wanda yake dama ai kun kuna cewa wai fari zai zo ai dama an saba duk shekaru ai meteorologist sun riga sun gaya mana ai duk wannan abin zai zo sai su farshe da dariya cewa Allah ne yake kawo wannan cewa wannan yana daga cikin narkon Allah to yayin da wato suka yi wannan fariyar suka shiga izzar inkarin su to sai abin da suka rinka yi na dariya da izgili da ayoyin Allah ya sauka a kansu na azaba Allah yake falamma ra'au ba'sana da yayin da suka ga tsananin azabanmu qalu amanna a lokacin nan sai suka ce mun yi imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi kuma mun kafirta da abin da muka kasance muna yin shirka da shi a lokacin nan suka ce za su yi imani yayin da suka tsananin azabar Allah wannan tsananin azabar Allah tana ishara ne ga azabar isti'fal azabar tindikewa wanda za ta zama ta kawo ƙarshen su ta halakar da su ga baki daya domin ita wannan azabar idan ta zo imani ba zai amfani ba daga baya yasa sai Allah ta'ala Allah ta'ala yake falan yasu yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana imanin su bai kasance mai amfanar su ba yayin da suka ga tsananin azabar mu domin shi imani kai amfanin sa daukasa imani ha khaira ka aikata alkhairi maimakon da sharrin da ka aikata a bisa imanin naka wato in kai imani ya zamanto to kana da dama za ka gyara kana da dama da za ka taimaki gaskiya ka taimaki annabin Allah ka taimake shi isar da saƙon Allah ka jihadi tare da shi shine fa'idar a kyale ka in kai imani to amma yayin da ya zama to kan cewa idan kai imani babu sauran wata dama daga kai imanin sai mutuwa to wani amfani kai ma kanka da imani bai amfana maka komai ba shi yasa ta zama to sunnar Allah Allah yake ce imaninsu bai kasance mai amfanin su ba yayin da suke tsananin azabar Allah Allah bai yi sauraro ba ga waɗansu mutane yayin da suka ga azabar tumbucewa ta Allah imanin su ya amfane su illa qauma yunus kamar yadda Allah ya ambata mana a suratu yunus kuma muka ambata nan, muka ambata faɗin Allah ta'ala a walaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum azabar al-khizy fil hayati dunya wa mata'nahum ila wato babu wata alƙarya da imanin ta ya amfane ta yayin da ta ga tsananin azabar Allah illa mutanen annabi Yunus yayin da suka ga tsananin azabar Allah yayin da suka yi imani Allah ya yaye musu azaba ta kunyata a nan duniya kuma Allah ya jiyar da su daɗi wani lokaci to kaga su bambancin su kenan saboda Allah sai ya kyale su suka ci gaba da rayuwa imanin nasu ya amfane su amma sunnar Allah shine yayin da azaba ta sauka aka riga aka ganta kuru da muzu to a lokacin nan imani ba zai amfani ba shi yasa Allah ya ce Allah? wannan ita ce sunnar Allah ai ma'ana Allah ya tsara wannan shine tsarin ku. Allah qad khalat fi ibadi wanda wannan sunnar ta riga ta wuce a cikin bayansa. a cikin bayan Allah cewa imani baya amfanuwa yayin saukar azaba wa khasira hunalika al kafirai a wannan yayi a wannan lokaci da wato tsananin azabar Allah ya sauka ke su taɓe su yi asara ba za su samu komai ba Rayuwar rayuwarsu gabaki ɗaya ta zamanto asara domin ba za a sake ba su wata dama su zo domin su sake domin su samu damar yadda da manzanni ba dama ta riga ta wuce to wannan yake sunnar Allah to kaga idan idan ayoyin Allah da ihsaninsa ba su sa mutum yi imani ba to wannan abin da Allah maɗaukacin sarki ya yi narko da shi ya yi ban tsoro da shi wanda zai sanya ya da izina da abin da ya samu waɗanda suka gabata to ya ce mata ya zamanto aya a gare ka ki imani da Allah ta gaskata manzanninsa to haka nan dai alkur'ani yake bin uslubi daban-daban na wato janyo hankulan mutane ya zuwa ga gaskiya da fitar da su daga cikin dubbai da zuwa ga haske inda wannan shine rahamar Allah jalla wa ala ga halittarsa saukar wahayi da aiko annabawa ita ce matukar rahamar Allah jalla wa ala ga halitta domin da ba dan babu su da ba dan su ba babu yadda za a yi mu samu tsira har ma ya zamanto mu yi izina wato har mu gane mu gane ma'ana ta halittar Allah da ayoyinsa da muke gani a cikin halittar Allah in ba dan annabawa da abin da su zo da shi ba ba za mu gane wannan ba saboda haka muke roƙon Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon ta ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allah kuma ya sanya mu zaman to jagorori ga masu tsoron Allah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 Allah gashi muna fuskantar goman ƙarshe Allah ka samu shige su cikin tauhidi Allah ka bamu nasarar bauta gare ka ta yadda kake so Allah kai mana muwafaqar kyautata bauta a gare ka Allah ka sanya mana mu samu cikakken rabo a waɗannan kwanaki goma na ƙarshe Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake yantar da su a cikin su ka sanya mu cikin waɗanda suke dacewa da tsayuwar daren Lailatul Qadr uwan mu da suka nemi mu musu addu'a Allah ka biya musu bukatunsu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya kai a sirikinmu likita muna roƙon da ba da lafiya muna roƙon ka Allah ka ba lafiya Allah ka inganta masa lafiya Allah ka tayar da sa. Allah ka karfafa masa lafiyar jikinsa yan uwanmu da suke neman kariya Allah ka ba su kariya masu bukatu na sha'anin kasuwancin su Allah ka biya musu waɗanda suke kokawa da mu ma muke kokawa tare da su akan halin da suke ciki a wannan ƙasa tamu a jihohi daban-daban muna roƙonka Allah ka yaye musu Allah ka kawo musu ɗauki waɗanda ake garkuwa da su a jihar Borno da sauran wurare muna ka Allah ka kubutar da su Allah ka zamanto gatan su Allah ka kasance tare da su azzaluman da suka kama su kuma Allah ka jefa razani a cikin zukatan su Allah ka sauka musu da annoba a gare su Allah ka tsirar da bayinka daga sharrin su